Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba biyu ga watan Yuni a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. A daren yau ake sa ran sanin makomar Firaministan Isra'ila. Wani katafaren jirgin ruwa na Iran ya kama da wuta. Kana an tsawaita dokar kulle a ƙasar Australia. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH a jamhuriyar Nijar. ta gabatar wa majalisar dokokin ƙasar rahotonta na shekarar 2019 da 2020 wanda ya kunshi batun tsaro da 'yancin da hukumar ta ce ba a mutuntawa. Bayan haka za ku ji wata hira ta musamman da muryar Amurka ta yi da Honorable Shehu Muhammad Koko, shugaban kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a Majalisar Wakilan Ƙasar, wanda ya zo na Amurka da tawagarsa. To ko menene dalilin wannan ziyarar? Abin da ya kawo mu Amurka eh, eh, kwamiti ne tim ne na Mudiba da kuma mu ga me yake faruwa da jiragen mu wanda gwamnatin tarayya ta saya har guda goma sha biyu wani aka fi sani da suna Tokano wato A29 Super Tokano. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsaurar aƙida a Isra'ila da ke ƙoƙarin tsige Firaminista Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don ƙulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Shugaban jam'iyyar Yash Atid, Yar Lapid, ya jagoranci yunkurin shugaba Robin Revlin ya ba lafid damar hada kan gamayyar jam'iyyu da za su iya samar da yarjejeniya a majalisar nisad mai kujeru 120 bayan da Netanyahu ya gaza yin haka a farkon watan mayu lafid ya sami kwarin gwiwa a ranar lahadi lokacin da naftali bennett wanda ke jagorantar jam'iyyar yamani mai kishin ƙasa ya ce zai shiga cikin haɗakar yarjejeniyar za ta baiwa Bennett damar yin shekaru biyu na farko a matsayin firaminista kafin a juya Lapid ya hau kan mulkin. Isra'ila ta kasance cikin wani rikicin siyasa na tsawon shekaru biyu yayin da a ƙasar aka gudanar da zaɓuka har so hudu. Bayan zaɓuka biyu na shekarar 2019, Netanyahu ya kasa kafa ƙawance, amma ya ci gaba da zama firaminista na riƙon ƙwarya. shekara guda da ta gabata ya kafa gwamnatin haɗin gwiwa tare da abokin hamayyarsa bani Gads, amma tsarin ya wargaje a cikin watan Disamba sa'ad da majalisar dokokin ta kasa zartar da kasafin kuɗi. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito a yau laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta ya kuma nitse a gabar tekun Oman. rahotannin sun ce jirgin tallafi keg ya je kusa da tashar jiragen ruwa ta jask an kuma sami kwashe dukkanin ma'aikata da ke cikin jirgin lafiya babu wani bayani da ya bayyana yadda wutar ta tashi jirgin kashaf na ɗaya daga cikin jiragen ruwa na iran da ke iya ɗauke wasu jiragen yaƙi da suke cikin teku a shekarar da ta gabata wani jirgin ruwan sojojin iran ya yi kuskuren karo da wani jirgi da ke ɗauke da makamai masu linzami a yayin atisaye a kusa da jask inda ya kashe ma'aikatan jirgin goma sha tara tare da jikkata wasu goma sha biyar ma'aikatan jirgin biyu sun mutu a shekarar dubu biyu da goma sha takwas. lokacin wani jirgin ruwan iran mai lalata jirgin ruwa ya bugi ruwa tare da nitsewa a cikin tekun caspian jami'an kiwon lafiya sun sanar da sabbin kamuwa da cutar ta covid-19 mutum guda shida a ranar laraba waɗanda adadin ya kai ga mutane 60 ya zuwa yanzu mukaddashin firimiya na jihar victoria james malino ya faɗa wa manema labarai a melbourne Idan muka bari wannan abin ya ci gaba da gudana zai yi muni sosai, dole ne mu tabbatar da mun kai cutar ƙasa, saboda idan ba mu yi haka ba mutane da dama za su mutu. Ko da yake mazauna Melbourne mutane miliyan biyar za su kasance cikin tsatsauran matakin kulle har zuwa ranar goma ga watan Yuni an ɗage matakan kullan ga mazauna yankin victoria tare da iyakance taron jama'a da masu zaman kansu don damar cin abinci madalla kafin ku ji karashin labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta cndh ta gabatar da rahoton ayyukanta na shekarar 2019 da 2020 a gaban majalisar dokokin ƙasar. 'Yancin samun tsaro na kan gaba a jerin 'yancin da hukumar ta ce ba a mutuntawa a tsawon waɗannan shekarun a ƙasar sakamakon yawaitar ayyukan 'yan bindiga. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. A bisa tsarin mulkin Nijar hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH na da nauyin zuba ido akan dukkan abubuwan da ke wakana a ƙasar domin tantance halin da ake ciki game da batun mutunta 'yancin ɗan adam. mafari kenan aka wajabta wa hukumar gabatar da rahoto a kowace shekara a gaban wakilan al'umma in ji kakakinta musa talibi Au terme de l'article 44 euh, de la Constitution, euh, il est dit que la Commission doit Ya ce kundin tsarin mulkin kasa a sashen sana 44 ya umarci hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa ta yi wa majalisar dokoki bayani a game da halin da ake ciki kan batun 'yancin ɗan adam a kowace shekara. Saboda haka muka zo mu sauke wannan nauyi. Euh, a cewar wannan rahoto matsalar tsaron da ake fama da ita a nan Nijar da wasu wasu kasashe makwabta ta yi matukar tasiri wajen taɓarɓarewar 'yancin dan adam a wannan kasa isa tahiru na daga cikin kwamishinonin cndh shekarun wannan biyu da suka wuce kwarai-kwarai an yi rashin rayuka wannan kuma rashin rayuka shine aikin wannan na 'yan ta'adda boko haram da sauransu to kuma bayan su akwai wanda jami'an tsaro su ma akwai hannun su ciki wannan kuma sai da muke bincike muka ga muka tayi da mutane wanda zaman to sun kware da aikin su aka aiki aka gwadi eh, aka kawo shijoji iri-iri na wajen cin zaharin da aka yi mutane yancin kai da kawo daga wannan kasa zuwa waccan wata matsala ce da ta tsananta a tsakanin shekarar 2019 da 2020 lamarin da ya jefa 'yanci rani cikin halin kunci a cewar wannan rahoto waɗanda ke tahiya wanda ake cewa migran ɗancin rani ne akwai inda jami'an tsaro da suke tsare wannan suna ci jarin mutane ko kuma su musu eh, su amshi hakkin eh, kayan su daidai cin hanci da sarwansu kuma akwai yan uwanmu wanda zamanto suna kasashen waje wanda zamanto su masu cikin suna cikin mugun hali kamar wajen libi nan da algeria da aka kawo cikin yanayi wanda ba da kyau ba yarjejeniya tsakanin niger da wannan kasashen a ta da idon rahama don ya zamanto a kare hakkin 'yan kasanmu sai dai wani dan majalisar dokokin kasa na bangaren adawa honorable lawali ibrahim mai jirgi ya ce akwai alamar tsambare wajen bitar abubuwan da suka wakana a tsawon waɗannan shekaru abin mamaki gashi yan ta ce an yi zaɓe lafiya an yi da kyau bayan an kalkashe wasu bayan an kwace ƙuri'un bayan wani wurin akwatunan zaben bayan da shi kanshi mai gabatar da sanarwar zaben ko ban rike ko ina ba na rike ba da gishiri da ife ruwan eh, iya da hudu raskuna abin da ya kamata arba ma 'yan takarar nan guda biyu da irin karin da dan takara kafin wancan na bin ya samu. A ƙarshe hukumar ta gabatar da wasu shawarwarin musamman ga 'yan majalisar domin magance matsalolin da ta ce ta gano game da sha'anin 'yancin dan adam a wannan kasa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulamun mana Barma da wannan rahota Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Ma'aikatar harkokin wajen Malaysia ta ce a hukumance za ta kalubalanci China kan kutse a jiragen yakin China guda goma sha shida da suka yi a sararin samaniyar ta a farkon wannan makon. Sojojin sama na Malaysia sun tura jiragen yaƙi domin karkatar da wasu jiragen china wanda wata na'ura mai hangen nesa ta gano su a kusa da kimanin mil 60 daga gabar jihar sakarwat a tsibirin borni wanda ke tekun kudancin china an gano jirage kamar su illusion il-76 da yinshin y-20 masu safaran manyan dabaru da ke shawagi a sama a tazara tsakanin kilomita bakwai zuwa takwas ma'aikatar harkokin wajen ta kira lamarin a matsayin babbar barazana ce ga yammacin kasar da kuma tsaron jiragen sama ministan harkokin waje hishamuddin Hussain a wata sanarwa ya ce matsayin malaysia a bayyane yake yin hulɗar jakadanci da ƙawance da kowace ƙasa ba yana nufin cewar za mu yi wasa da lamuran tsaron ƙasarmu ba ne. ofishin jakadancin china ya musanta zargin na kwala lampo yana mai cewa jiragen suna gudanar da atisayen horon tukin jirgin sama na yau da kullum kuma suna bin dokokin ƙasa da ƙasa china ta yi ikirarin haƙƙin mallakar yankunan kusan duk tekun kudancin china tare da yin watsi da ikirarin makwabtan ƙasashe kamar su brunei malaysia philippines taiwan da vietnam ta faɗaɗa yawan sojojinta a faɗin tekun gaba ɗaya tana kuma ƙirƙirar tsibirai tare da girka sansanonin sojoji da wuraren saukar jiragen sama. Kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi ta yi watsi da kwamitin shugaban ƙasa da zai yi nazari kan bore da aka yi a ranar shida ga watan Janairu a harabar Majalisar Dokokin Amurka. ta faɗa wa 'yan majalisu na jam'iyyarta 'yan democrat a ranar talata cewar naɗa kwamitin da shugaba joe biden ya yi ba zai yi wani tasiri ba a yayin da majalisar dattawa ta hana wani bincike mai zaman kansa a makon da ya gabata hakan ya faru ne a cewar wani mutum a kungiyar masu ikirarin demokuraɗiyya mai zaman kansa wanda ya magana da sharaɗin saka ya sunansa don tattaunawar cikin gida. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Kwamitin harkokin sojan saman Najeriya a Majalisar Wakilan Kasar ya kawo wata ziyara na amurka don jin halin da ake ciki akan wasu jiragen saman yaƙi da gwamnatin amurka ta saidawa najeriya a shekarar 2018 shugaban kwamitin honorable shehu muhammad koko ya yi ƙarin bayani game da wannan ziyarar a wata hira da grace alhera abdu abin da ya kawo mu amurka eh, eh, kwamiti ne tim ne na mudiba da kuma ah, mu ga me yake faruwa da jiragen mu wanda gwamnatin tarayya ta saya har guda goma sha biyu wanda aka fi sani da suna tokano wato a29 super tokano wanda shugaban kusa mamuru buhari bayan majalisa ta amince saboda matsalolin tsaro da ake faruwa tun shekara ta 2018 aka biya kuɗi na kadan a gwamnatin amurka har dala miliyan 800 saboda a samu wannan jiragen da za su taimaka wa yaƙi ga masu ta'addanci misali na boko haram da da kuma sauran wasu abubuwa na ta'addanci da suke faruwa a ƙasa to kusan shekara hudu ana ta eh, jira ana ta yau gobe yau gobe kai sai muka ce kai majalisa dai gara ta zo ta bincika ita kanta ta ga me yake faruwa kuma ta gaya wa 'yan najeriya bayan ta bincika ta ga abin da ke faruwa da jiragen da aka biya kuɗi a magwamnatin amurka eh a kwanan baya mai magana da yawun shugaban kasa wato garba shehu ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za a samu waɗannan jirage nan da a samu shida na farko nan da watan yuli kana kuma sauran za su biyo baya nan ba da dadewa ba menene ya kawo jinkirin kammala wannan aiki tun ya dauki shekaru hudu ana yi alheri kin san harka ta kere-kere da kuma ah, misali ga masana da kuma wannan ma ba sani ba an gaya musu cewa shi harka ta kirkira duniya misali ma kamar na kirkira na jirage na yaki da sauransu ba kasa guda kawai ko kuma a ce kamfani guda kawai yake zaune ya kira ya ce ya hada jirgi ya hada bindigogin da za a sa a jirgin ya hada bom da za a sa a jirgi ya hada abubuwa duk gaba daya a'a kamfuna ne daban-daban wannan ya kawo wancan ya kawo wannan ya kawo hala gaskiya ina baki tabbacin saboda yau din nan eh, da ni da mutane na da muka zo daga najeriya yan majalisu da muka zo mun zagaya wannan kamfani tun da aka fara wannan eh, harka ta kera wannan jirgin wata super tucano 829 wannan watan tarayya ta siya ta biya kuɗi kamar na gaya miki mun zagaya kamfani inda ake kera shi mun haɗu da wakilan sojojin saman eh, amurka mu da kamfanin wanda suke wato bambara da suke eh, eh, eh, kera wannan abun da kuma waɗanda suka haɗa gwamnatin najeriya da kuma wata amurka suka haɗu aka yi wannan yarjejeniya ta sayan wannan abu duk mun haɗu da su mun zagaya mun ga wannan jiragen ina baki tabbacin magana da garba shehu ba ina magana da da yawon bakin shi ba amma ina yi na a matsayin na dan majalisar tarayya biyan wakilcin al'umma wanda suka zaɓe mu kuma na samu dama ina shugabancin kwamiti mai kula da harkokin sojojin sama a yau wannan lokacin mun je na gani tabbas tabbas sun bani tabbacin cewa lalle wannan jiragen guda shida wannan watan bakwai wato watan yuni za mu shigo sati na biyu wannan jiragen za su zo najeriya sauran kuma guda shida sati na biyu na watan takwas da septemba su ma za su zo najeriya tabbacin da suka bamu kenan kuma mun zagaya mun mun ga hakan kuma mun gamsu da wannan abin da suka faɗa To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri har ila yau za mu ci gaba da duba lamuran taɓarɓarewar tsaro a yankin Arewa ne. Tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalun zai karisa shawarar da ya bayar a makon jiya ta ayyana dokar ta ɓaci kan tsaro, inda a ra'ayinsa ba daidai ne a gayyaci dakaru daga ketare don magance taɓarɓarewar tsaro a Arewa ba. To, ai wannan ina gani rashin sanin a ah, halayen mutanen Afirka ne da al'adunsu. Shi yake ta waɗansu shugabannin su yi wannan ga sojojin caji a nan makwabtanmu sun shigo Najeriya ma waɗansu yan Najeriya suna hararansu sojojinmu suna hararansu Balantane za a ce a ji a kawo sojoji daga kasa wanda al'adunmu daban halayenmu daban yanayin mu daban kuma akwai ma a kallon sabanin ra'ayi tsakaninmu da su ba za su zo su iya maganin komai a nan ba kana saukar da sojojin kasashen yamma a Najeriya yau waɗannan duk bori da kana ji nan za su koma suna kuma su salina suna kwamnan kasarsu domin suna ganin waɗannan ba alheri da za su zo ba bayan da sun zo nan za a zo a zalunce su don haka maganin damuwan mutanen afirka rigan ta ba a samun ta akwai na ba sai dai afirka barista kuma a takaice yankunan arewa dinnan inda waɗannan 'yan bindiga ke sace mutane wasu kuma 'yan banga su ma su samu su halaka wasu a wasu wajaje shin wannan kuma a takaice ya za a magance za a iya magancewa ta hanyar maganar sulhu da wasu suka faro ne ko a ci gaba da buɗe wuta kawai wato idan dai za a magance waɗannan matsaloli da ta shafi arewa dole a yi amfani da matakai da yawa sulhu na cikin matakin da za a ɗauka domin waɗannan yan bindiga ba dukansu ne suna da akida ba waɗansu kawai suna nan yan ba gari ne rashin aiki yi ne ya tafi to saboda haka idan an tattauna da su za a iya shawo kansu akwai waɗansu wanda kuma dole a yi amfani da karfin soja a kansu ba a bada shawo kansu ba waɗansu kuma dole ne a haɗa da tattaunawa da karfin soja kafin a shawo kansu amma abin da ina gani da gwamnonin arewa su da ya fi mana alheri shine su dawo a hada kan al'umma domin a jawo su su tunkare waɗannan abubuwan da yake faruwa ana misali a arewa ina maza suke babu maza kuma arewa babu maraba kuma arewa babu matasa arewa amma menene ya sa waɗannan wanda aka yi amfani da su da iyaye masu amfani da su da sun kare wannan al'umma yau ba su ba su domin shugabannin siyasa ba su kwatanta wa al'umma adalci da gaskiya ba to kuma kowa ya nade hannu kuma wannan hannun da aka nade wannan abin to zai zama birgi mahun ta ne ba mu ga fure mu ga baki kuma abin da ta ci doma ba za ta bar awai ba. Me za ka ci game da shugaba Muhammadu Buhari wasu suna cewa yana iya bakin kokarin sa abubuwan ne suka rikirkice kawai da yawa a kasan a lokaci daya yayin da wasu kuma ke cewa bayanan ne wasu suke hanawa ya ji baya samun duka bayanan da kasa take ciki ne. Ni a tsanina da na san shugaban kasar Najeriya zai iya shaide shi zai iya shaide shi da halin shi a matsayin Muhammadu Buhari. Wannan na san waye ne Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari shugaban kasar Najeriya kuma wani abu ne daban. Domin shugaban kasar Najeriya yana da masawarta yana da waɗanda zai gaya musu su yi kaza ba su yi ba. Yana da masu dogon buri yana da waɗanda ba sa son shi kuma suna gindin shi yana da waɗanda suke kwace kafan shi duk waɗannan su ne suka taru sun zama waɗanda a ce shugaban ƙasar Najeriya. Amma Buhari wanda na sani waɗansu abubuwan da yake fita bayanan da yake fita daga fadar shugaban ƙasa. Na zan iya rantse Buhari ba zai wannan ba. Amma a matsayin shi na shugaban ƙasa wannan yana faruwa da ba To saboda haka abin da za a gane da tsarin mulkin Najeriya shine shugabanci iri na eh, presidential system wanda muke da shi yanzu ba tsari ne wanda za ta aiki da mai ido ba domin wannan tsarin ita ce ta goye baya irin hali da ake ciki ko an cire buhari yau an sa wani a wajen zai fuskanci wannan matsala jonathan ya fuskanci wannan matsala yana ya fuskanci wannan matsala Obasanjo ne kawai saboda shi ya iya maganin kowa. Shi ne kawai ya yi wa kowa rigakafin iskancin da za a iya yi a cikin fadar shugaban kasa. Amma duk wani shugaban da zai tsaya kan cewa zai bi tsarin demokradiyya irin ta tsarin shugaban kasa mai cikakken iko wanda ko ruwan sha sai ka aika diba maka eh, in kana so ka yi kyauta sai ka ba wani ya bayar in kana so ka yi wannan to duk munafukai idan sun shiga cikin gwamnatinka to za su kwashe kafanka kuma za ka shiga halin da zuwa da ciki to saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu suna tare da abin da yake faruwa amma buhari za mu iya mishi uzuri buhari shugaban kasa zai yi wuya domin shi ne aka zabe shi mun gode solomon dalo arewa zumun sa samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban yanzu kuma ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na bayanan shugaban muryar masu larura ta musamman rashin arewa yarima suleiman da 'yan ƙungiyarsa ke alwashin taimaka jami'an tsaro da bayanan sirri in aka ba su dama da haka kaga duk wani inda mai bukata na musamman yake zai iya matukar idan gwamnatin tarayya da kuma jami'an tsaro mu suka ba mu haɗin kai suka karbi wannan kungiya da hannu biyu musamman gwamnan jihar zamfara da mu misali kamar irin gwamnan su cebbi da su sokoto da sauransu to muna buƙatar gudunmawa su sosai domin wannan kungiyar da muke muka kikiro shi muryar masu bukata na musamman na arewacin najeriya da izinin allah za mu yi aiki da kowa za mu yi aiki hand to hand matukar za su ba mu dama matukar gwamnonin nan za su da cewa mutane masu bukata na musamman sun zo ne domin su ba da. gudunmawarsu kamar da muka zo muka taru a abuja nan kowa ya yadda ya aje maganar siyasa a gefe kowa ya yadda cewa zai iya bada guduma a ta akwai wani wanda yake da lalura gani ta cewa idan har yau za a harkar tsaro a kasan nan to ya fi kowa farin ciki saboda mu muka fi kowa fuskantar kalubale suna son tabbatar muka da cewa matsayinka na yan jarida dan jarida idan ka ga yadda muka yi wannan tsari in Allah ya sa da izinin Allah za mu kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaro matukar idan za a bamu haɗin kai kai abinda muke bukata wajen gwamnoninmu kamar da muka tura musu a rubuce mu muna son su bamu haɗin kai domin yin wannan aiki domin mu kishin arewa ne a gabanmu muna jin bakin ciki na rashin tsaron da ake fama da shi to amma mun sani idan muka gyara kyakkyawan alaƙa mu da ubangiji subhanahu ala kuma su suka yi dattawa za su bamu haɗin kai da izinin Allah za mu kawo ƙarshen eh, rashin tsaro a ƙasa na da kuma arewa da baki ɗaya Masu sauraro da wannan lokaci mana halin nasa. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura da mayal hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. kuma Allah shi ne zai cika. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko ta fito daga Muhammad Ibrahim Macina ya ce kallo ya koma sama wai shaho ya ɗaugiwa. Mu dai al'ummar Najeriya mun zuba ido kuma mun kasa kunnuwan mu ga kuma mu je abin da zai faru tsakanin kungiyar kwadagon Najeriya da kuma gwamnatin jihar Kaduna. Allah dai ya kyauta amin. Sai sakon Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ya ce matsalar rashin tsaro tana neman hana al'ummar yankin karamar hukumar ba tsari yin noma a damunar bana. tabbas idan har ba a samu halin yin noma ba to gaskiya an ƙara samun matsala duba da yanzu haka kwanan masara ya kai naira 600 gero kuwa 550 ya allah muna roƙonka allah ka kawo mana mafita amin Sakonmu na gaba ya ce, A jihar mu ta Neja a 'yan kwanakin nan mu kadai muka san irin bala'in da muke gani. 'Yan bindiga sun sako jihar tamu gaba. Gwamnati na kallo amma ta yi shiru. Ya Allah Ubangiji ka ji kanmu ba don halinmu ba, ka kawo mana mafita amin. Sako daga Shehu Adamu Rijau. Sai sakonmu na ƙarshe ya ce fatar alheri VOA Hausa. Sace yaran makarantar Islamiyya a jihar Neja a Najeriya abin bakin ciki ne da takaici. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya Amin. Sako daga Alhaji Umar Fareba da Adam Adam gashua. madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice. Wani gungun jam'iyyun siyasa masu tsatsauran akida a Isra'ila da ke kokarin tsige Firaminista Benjamin Netanyahu na da har zuwa ƙarshen yau Laraba don ƙulla yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito a yau Laraba cewar jirgin ruwan yaƙi mafi girma na sojojin ruwan ƙasar ya kama da wuta kuma ya nitse a tekun Oman. Haka zalika an ji cewar mahukunta a jihar Victoria da ke kudancin Australia sun tsawaita zaman kulle na mako guda a Melbourne babban birnin kasar domin daƙile yaduwar sabuwar cutar COVID-19 da ta ɓarke. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Juli Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.